rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya. Daga nan sai sauran shirye shiryen mu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Daga nan sai muryoyin masu sauraro. isoshin rayuwa an soshin fikihu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau juma'a goma sha shida ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya goma sha tara ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu ware kusan cewa shekaru tamanin da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan satumban shekara ta alif ɗaya ta talatin da tara kafin fara yakin duniya na biyu sojojin nazi na kasar jamus suka killace birnin waso babban birnin kasar poland duk da irin tsayin duka da sojin poland din suka yi a lokacin domin ganin sun baiwa birnin kariya daga mamayar 'yan nazi amma da ƙarshe dai sojin nazi na ƙasar jamus din sun yi galaba a kansu daga lokacin ne kuma suka kwace ikon da birnin baki ɗayan sa a ranar 27 ga watan satumba shekara ta 1934 kafin sojin nazi su kaddamar da hari a kan poland sun ci motar jejeniya tare da bangaren tarayyar soviet akan cewa za a raba kasar poland zuwa bangarori biyu bangare daya zai zama karkashin jamus daya bangaren kuma zai kasance karkashin ikon tarayyar soviet amma harin da jamus ta kaddamar a kan poland ya kawo ƙarshen wannan yarjejeniya a tsakanin tarayyar soviet da kasar ta jamus da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta yau kuma shida ga watan satumba shekara ta 1931 umar mukhtar jagoran masu fafutukan neman kwatar 'yancin kasar libya daga hannun mulkin mallakar turawan italiya ya yi shahada an haifi umar muktar a cikin shekara ta 1859 kasar libya kuma ya yi karatun addinin musulunci inda ya zama daga cikin malaman addini na kasar libya a cikin shekara ta 1895 ya tafi kasar sudan domin taimaka wa mahadinin sudan wajen yaƙi da turan ingila 'yan mulkin mallaka cikin shekara ta 1911 italiya ta yaƙi dolar usmaniya kuma ta kwace iko da libya umar muktar ya dawo gida kuma ya ɗora mara yaƙi da turawan italiya 'yan mulkin mallaka da suka mame libya inda ya kafa runduna ta ƙabilun ƙasar libyan kuma sa kwashe shekaru suna yi wa sojojin italiya kisan mamuke amma da ƙarshe da sojojin italiya sun yi amfani da makaman yaƙi masu ƙarfi na zamani inda suka killace yankuna na mayakan umar muktar da suke cikin yankin bengazi da ƙarshe kuma suka kama shi kuma suka kashe shi rana irin ta yau masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita da 22 da 13710.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya wanda zan karanta. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. shugaban ƙasar iran ya ce manufar gwamnatinsa ita ce kare hakkin mutanen ƙasar iran na amfani da fasahar nukiliya a farfado da yarjejeniyar jcpoa kasashen rasha da china sun sha alwashin dawo da zaman lafiya a duniya tare da ƙarfi na tattalin arziki da tsaro da suke da shi a najeriya kuma kungiyar ɗaliban jami'o'i sun rufe babban titin lagos da ibadan na wani lokaci don nuna ƙorafinsu kan yajin aikin kungiyar asu a safiyar yau juma'a ce aka fara taron kungiyar shanghai cooperation organization ko sco a takaice karo na 22 a birnin samarkanda na kasar uzbekistan kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya isa kasar uzbekistan tun ranar laraba kuma ya gana da shugaban kasa shaukat mirzayev na kasar inda bangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa dangantaka tsakaninsu har ila yau a taron suo da aka fara yau shugaban kasar iran ya gana da takwaransa na kasar rasha vladimir putin inda suka tattauna al'amura da suka shafi kasashen biyu da kuma halin da ake ciki a matsalolin tsaro da tattalin arziki da suke addabar kasashen duniya. kafin taron sco dai na yau juma'a shugaban ibrahim ra'isi ya gana da babban sakataren kungiyar ta sco inda babban sakataren ya bayyana cewa matsayin iran a yankin asiya ya kai ga tana da amfani mai yawa ga kungiyar kasashen sco don haka akwai fatan nan ba da dadewa ba Ƙasar iran za ta zama cikakken memba a kungiyar bayan zama memba mai sa ido na wani lokaci shugabannin kasashen china da rasha sun sha alwashin amfani da karfin tattalin arziki da kuma tsaron da suke da shi don samar da zaman lafiya da tsaro a kasashen duniya a daidai lokacin da kasashen yamma suka jefa duniyan cikin matsaloli daban-daban tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa shugaba putin da takwaransa na kasar china xi jinping sun bayyana haka ne a wani taro na musamman da suka gudanar a birnin samarkanda na kasar uzbekistan inda suke halartar taron sco karo na 22 a yau juma'a shugaban kasar china xi jinping ya faɗa putin kan cewa za su haɗa kai a ɓangarorin tattalin arziki kasuwanci noma sadarwa da wasu ɓangarorin da ake bukata don cimma wannan manufar a nahiyar asiya da kuma sauran ƙasashen duniya shugaban kasar iran dr said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa tana iya kokarinta don kare haƙƙin kasar iran na amfani da fasahar nukiliya ta zaman lafiya a tattaunawar farfado da yarjejeniyar jcpo ta shirin nukiliya ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar na fadar haka a lokacin da take hira da shi a birnin samarkanda na kasar uzbekistan inda shugaban yake halartar taron kungiyar sco a jiya alhamis a lokacin da aka tambaye shi dangane da yiwuwan tattaunawa kai tsaye da gwamnatin kasar amurka dangane da farfado da yarjejeniyar ta jcpoa shugaba ra'isi ya ce babu wani amfani a tattaunawa kai tsaye tsakanin gwamnatin ƙasar iran da amurka kan wannan batun ya kuma ƙara da cewa da amurka tana son farfado da yarjejeniyar jcpoa ba za ta ƙara ba a ƙasar iran sabbin takunkuman tattalin arziki a tsakiyar tattaunawa da ita tare da masu shiga tsakani suke gudanarwa don farfado da yarjejeniyar ba shugaban ya kammala da cewa iran tana buƙatar lamuni daga ƙasar amurka na lokaci wanda iran za ta tabbatar da cewa an ɗage mata dukkan takunkuman tattalin arziki baki ɗaya ba wai a baka da kuma takarda kawai ba sannan dole ne amurka ta ɗauki alkawalin ba za ta sake ficewa daga yarjejeniyar ta jcpoa ba sai kuma dole ne a warware zargin karya wanda hukumar iaea e take wa ƙasar ta iran na cewa ba ta ba da haɗin kai da ya dace a shirinta na makamashin nukiliya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin jami'an tsaron kasar iraki ya ba da sanarwar cewa a bana masu ziyara kimanin miliyan 20 ne za su gudanar da juyayin 40 na imam hussein alaihissalam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sarakunan bani umayya suka kashe a shekara ta 61 bayan hijira kamariya a karbala kamfanin dillacin labaran al na kasar iraki ya nakalto yahaya rasul kakakin jami'an tsaron ƙasar iraki yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa irakawa kimanin miliyan goma sha biyar ne daga yankuna daban-daban na ƙasar za su halarci juyayi na arba'in a yayin da wasu miliyan biyar daga sauran ƙasashen duniya za su halarci juyayin a ranar ashirin ga watan safar na shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu ne wanda ya yi daidai da sha tara ga watan satumba shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu. za a gudanar da juyayi na arba'in na imam hussein a.s. limami na uku daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sabansa kimani ɗari wanda suka yi shahada tare da shi jami'an tsaron kasar iraki daban-daban dai sun sha alwashin cewa za su tabbatar da an gudanar da juyayin cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ga dukkanin mahalattan juyayin. a najeriya kuma kungiyar ɗaliban jami'o'i wato nans a takaice ta toshe babban titi mai tasowa daga birnin ibadan zuwa ife a jiya alhamis don nuna korafinsu kan ci gaba da yajin aiki wanda kungiyar malaman jami'o'i wato asu a ƙasar suke yi na kimani watanni bakwai da suka gabata tashar talabijin ta tv ta najeriya ta nakalto kakakin kungiyar giwayisa yana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta kunyata su a lokacin da ta haɗu da ƙungiyar asu har sau goma sha biyar amma suka tashi baram-baram ba tare da sun fahimci juna ba giwa ya ce matasa ɗaliban jami'o'i a najeriya sun gaji da zama gida kuma wannan yajin aikin yana ɓata rayuwarsu ne har ila yau ƙungiyar ta rufe babban titin ibadan zuwa lagos inda suka dakatar da dubban motoci a dukkanin bangarorin titin guda biyu na wani lokaci kafin haka dai ƙungiyar ɗaliban ta sha gargaɗin gwamnatin tarayya kan cewa za ta yi hakan don nuna korafinta kan halin da ɗaliban ƙasar suke ciki watanni bakwai da suka gabata kuma ba su san yaushe za a kawo ƙarshen yajin aikin ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu idan zan fara da shirin na afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun sanarwar da kungiyar 'yan awarar lardin Tigray ta fitar ce ta neman tattaunawa da gwamnatin Habasha domin kulla yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a tsakaninsu da Sunu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Masu lura da al'amura sun bayyana cewa kokarin da kungiyar tarayyar afirka ta yi na shiga tsakani a rikicin kasar habasha shine ya zaburar da kungiyar 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar ta amince da komawa kan teburin tattaunawa da gwamnatin tarayyar kasar domin cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da nufin warware sabanin da ke tsakanin su ta hanyar lumana bayan da bangarorin biyu suka sake komawa filin daga tun daga watan agustan da ya gabata sanarwar kungiyar 'yan awarar ladin tigray ta tigray people's liberation front ta neman dakatar da bude wuta da bayyana shirinta na neman wanzar da zaman lafiya a wannan mako ta samu maraba daga bangarorin duniya da kuma yankin gabashin afirka yayin da wasu bangarorin cikin gidan kasar habasha da ba na gwamnati ba suka bayyana kokwantansu kan gaskiyar aniyar kungiyar kamar yadda wasu manazarta suka nuna shakkunsu kan yadda kungiyar tarayyar afirka za ta iya shawo kan bangarorin da suke yaƙi da juna a kasar habasha zuwa ga dakatar da gumurzu tsakaninsu tare da komawa kan teburin tattaunawa sanarwar kungiyar 'yan awaran tigray ta zo ne bayan da bangarorin ƙasa da ƙasa da na yankin suka fitar da rai kan yiwuwar shawo kan bangarorin da suke yaƙi da juna a shiyar arewacin ƙasar kan komawa teburin tattaunawa domin warware saɓanin su ta hanyar lumana bayan da bangarorin biyu suka sake sabar makamai a watan agustan da ya gabata wannan yana daga cikin dalilan da ya janyo kokonto kan yiwuwar kungiyar tarayyar afirka ce ta yi nasarar shawo kan kungiyar 'yan awaran zuwa ga amincewa da shirin neman sulhu ta hanyar dakatar da buɗe wuta da ƙoƙarin warware rikicin ɓangarorin biyu ta hanyar tattaunawa duk da cewa akwai yiwuwar ƙasar amurka ta tallafa wa ƙungiyar tarayyar afirka a ƙoƙarinta na shiga tsakani wani bangaren cikin gidan kasar habasha ya bayyana cewa wannan mataki na 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front ya zo ne a matsayin neman mafita daga tsaka mai wuya da mayakanta suka shiga musamman bayan bugun girma da suka fuskanta daga rundunar sojin gwamnatin tarayyar kasar yayin da wani bangare ke ganin lalle kokarin kungiyar tarayyar afirka da na wakilin kasar amurka a yankin su ne suka yi tasiri kan matsayin kungiyar 'yan awaran mai bincike kuma manazarci kan harkokin nahiyar afirka abdulkadir muhammad ali yana ganin cewa matakin da kungiyar 'yan awara ladin tigray ta tigray people's liberation front ta dauka na sanar da dakatar da buɗe wuta domin warware sabaninta da gwamnatin tarayyar habasha ta hanyar lumana baya rasa nasaba da yadda shiga tsakanin bangarorin biyu a kasar jibuti ta yi nasara ce kuma wakilin kasar amurka a yankin kahon afirka mike hamma ya yi nasarar gamsar da bangarorin wurin biyu kan hanzarta ɗaukar matakin dakatar da buɗe wuta a su. a nashi bangaren mataimakin shugaban kungiyar gaban al'ummar habasha a kasar amurka ta ethiopian community development council jamal bashir yana ganin sanarwar da kungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front ta fitar wani mataki ne na neman ficewa daga tsaka mai wuya da ta fada amma ba wai kyakkyawar manufa ba ce ta neman zaman lafiya kuma za ta jinginar da makamanta gefe guda ne tare da gudanar da zaman tattaunawa da bangaren gwamnatin tarayyar habasha gwargwadon lokacin da za ta samu mafita daga halin tsaka mai wuya da ta shiga ciki a halin da ake ciki har majiyar jakadancin afirka ta sanar da cewa an gudanar da zaman tattaunawa tsakanin bangaren tawagar gwamnatin tarayyar habasha da na kungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front a kasar djibouti a ranakun 8 zuwa 10 ga wannan wata na satumba da muke ciki karkashin sanya idon kungiyar tarayyar afirka da gwamnatin amurka kuma shine zaman tattaunawa gaba da gaba irinsu na farko tun bayan sake bullar gumurzu tsakanin rundunar sojin tarayyar habasha da na kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da ke shiyar arewacin kasar ta habasha a ranar 24 ga watan agustan da ya gabata zaman tattaunawan ya gudana ne tsakanin wakilan gwamnatin tarayyar habasha da na kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front kawai kan tantance muhimman batutuwan da za su gudanar da muhawara a kansu kuma babu wani bayani da ya fito daga bangaren gwamnatin habasha ko kungiyar 'yan awaran kan batutuwan da suka tattauna a kansu a sanarwar da kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front ta fitar ta jaddada aniyarta ta gudanar da zaman tattaunawan sulhu da gwamnatin tarayyar habasha karkashin sa idon kungiyar tarayyar afirka amma babu wata sanarwa da ta fito daga bangaren gwamnatin tarayyar habasha tun bayan sanarwarta na baya can da ta jaddada matsayinta na shirin warware rikicinta da kungiyar 'yan awaren ladin tigray ta hanyar tattaunawa da nufin ganin an samu zaman lafiya da sulhu a shiyar arewacin kasarta mataimakin mataimakin shugaban kungiyar ci gaban al'ummar habasha a kasar amurka ta Ethiopian Community Development Council Jamal Bashir ya bayyana cewa matakin da kungiyar 'yan awaren Tigray People's Liberation Front ta ɗauka bayan bullar yaƙi tsakaninta da gwamnatin tarayyar Habasha a watan Nuwamban shekara ta 2020 bai daidai da tarihin ta da salon ta ba saboda a halin yanzu ta yi amfani da yara a fagen yaƙi kamar yadda ta ƙaddamar da hare-hare kan garuruwa da hakan ya sanadiyar hasarar rayukan fararen hula bashir ya kara da cewa al'ummar habasha da wasu jam'iyyun siyasar kasar ba su amince da cewa kungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front tana da kyakkyawar niyya a sanarwar da ta fitar na neman dakatar da buɗe wuta domin warware rikicinta da gwamnatin tarayyar kasar ta hanyar lumana ba kuma suna mata kallon wata babbar barazana ce ga haɗin kan kasar ta habasha a ɗaya hannun kuma sanarwar da ƙungiyar tigray people's liberation front ta fitar na neman dakatar da buɗe wuta domin neman hanyar warware rikicinta da gwamnatin tarayyar ƙasar sanarwar ta samu kyakkyawan tarba da maraba daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa da kuma yankin ƙahon afirka inda har shugaban hukumar gudanarwar ƙungiyar tarayyar afirka musa fakki muhammad ya yi lalimar haba da sanarwar ƙungiyar ta 'yan awarin tigray kuma a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa wannan sanarwar wani ci gaba ne da zai samar da damar dawo da zaman lafiya a kasar habasha hakanan faki muhammad ya buƙaci bangarorin biyu da su hanzarta ɗaukan matakin dakatar da buɗe wuta a tsakanin su da kuma shiga fagen tattaunawa kai tsaye da ƙungiyar tarayyar afirka da sauran takwarorinta na duniya za su sanya ido tare da sanya albarka kan kyakkyawan matsayin da za su cimma kan batun zaman lafiya mai ɗaurewa a tsakanin su. bugu da ƙari babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da sanarwar ta ƙungiyar 'yan awaren tigray yana mai kira ga bangarorin biyu da su yi amfani da damar da ta samu wajen samar da zaman lafiya da kawo ƙarshen duk wani matakin tashe-tashen hankula yana mai jaddada shirin majalisar ɗinkin duniya na goyon bayan shirin zaman lafiya ƙasar ta habasha ƙarƙashin jagorancin sanya idon ƙungiyar tarayyar afirka kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya jaddada cewa gwamnatin amurka tana goyon bayan al'ummar habasha tare da goyon bayan yunkurin kungiyar tarayyar afirka na shiga tsakani inda shi ma babban jami'i mai kula da tsaro da harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turai joseph Boren, ya yi kira ga bangarorin biyu gwamnatin habasha da kungiyar 'yan awarin tigray da su yi amfani da damar da ta samu wajen warware sabanin da ke tsakanin su ta hanyar lumana yana mai jaddada shirin kungiyarsa na gabatar da tallafin da ya dace dangane da batun yadda kungiyar tarayyar afirka za ta samu nasarar hada bangarorin biyu da ke rikici da juna a kan teburin tattaunawa tare da gudanar da muhawara cikin tsari a tsanaki mataimakin shugaban kungiyar ci gaban al'ummar habasha a kasar amurka ta ethiopian community development council jamal bashir ya bayyana cewa akwai kyakkyawar fatan cewa kungiyar tarayyar afirka a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar gudanarwa musa faki muhammad za ta samu nasara a wannan fage musamman bisa la'akari da yadda kungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front ta amince da zaman tattaunawan ƙarƙashin sanya idon kungiyar ta tarayyar afirka alhali a baya ta yi watsi da duk wani shirin dakatar da buɗe wuta don warware rikicinta da gwamnatin tarayyar habasha ta hanyar lumana bashir ya kara da cewa a baya kungiyar 'yan awaren tigre ta kasance tana nokewa daga amsa kiraye-kirayen da gwamnatin tarayyar habasha ta yi mata kan neman warware rikicinsu ta hanyar tattaunawa saboda tsaurin ra'ayinta amma abin mamaki a halin yanzu ita ke shelanta neman gudanar da zaman tattaunawa da nufin warware rikicin ta hanyar lumana bashir yana mai cewa ko ma menene dalilin da ya zaburar da kungiyar 'yan awarin tigray kan neman zaman tattaunawa wanzar da zaman lafiya tsakaninta da gwamnatin tarayyar habasha yana da kyau ko ma ya zama dole ta yi amfani da wannan dama domin kawo ƙarshen rikici da tashe-tashen hankula da suke janyo hasarar rayuka da na dukiyoyi mataimakin shugaban kungiyar ci gaban al'ummar habasha a ƙasar amurka jamal bashir ya bayyana shakkunsa kan kyakkyawar manufar ƙasar amurka game da ƙasar habasha kuma ya bayyana rashin mahimmancin furcinta na goyon bayan kungiyar tarayyar afirka a shiga tsakanin da take yi a rikicin ƙasar habasha sakamakon matakin da shugaban ƙasar amurka joe biden ya ɗauka na tsawaita wa'adin dokar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 Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke rashin tashar talabijin ta Hausa TV. wannan ke karanto muku littafin mai suna matasan wanda marubuci na bila rabi zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. yau ko karuwa aka kama tana cikin aikata zina Allah ya ɗauki ranta ba ka da ikon da zaka zartar mata da hukuncin makomarta domin Allah shine alimul gaibu haka kuma gafarun rahim ne kada ki manta ke ma kina da ɗa ya zaki ji idan aka ce miki shine a cikin irin wannan yanayin shi ma iyayensa ba su san zai kasance haka ba na tabbata sun ba basa tarbiyya da ta dace amma da yake shirya ba hannunsu take ba kin ga yadda ya zama saboda haka daga yau ina idan kika ga an cewa na ya mutu yana aikata sabo to ki bisa da addu'a idan za ki iya idan kuma ba za ki iya ba to ki ja bakin ki ki shiru domin yin haka shine mafi alkhairi a gare ki idan ka kasance mai yawan nema ma wasu shirya kai ma ta rana ko baka raye wasu za su nema ma naka shirya ko da babu wanda zai yi masa addu'a Allah da kansa zai kare maka shi don haka ki gyara kuskuren ki da kike aikatawa ajiyar zuciya na ta yi ta ce wannan haka yake malam na gode da wannan tunatarwa kuma insha Allah ba zan sake ba Allah ya ji kansa ya kuma shirya da 'yan baya murmushi malam ya ce amin sardauna ya ce ai malam dalilin mutuwarsa matasa da yawa sun shiryu baka ga a facebook yadda kowa hankalinsa ya tashi ba musamman waɗanda suka san suna aikata irin abin da yake yi malam ya ce ai haka abin yake mutuwar wani tashin wani shi yasa duk lokacin da allah ya aiwatar da ikonsa to naka binne kawai domin mu ba mu sani ba ya fi mu sani ina fatan wannan abin kai ma zai ishe ka ishara sauro na ce wallahi ni babu ruwa na da irin wannan kalle-kallen ni ko kallo ma bai dame ni ba mala ya ce da dai zuwa fira ne na san za ka amince kana yi dariya suka sa sardauna ya ce ni yanzu ai na rage kula kula kowace mace ina ta ce amma dai ba za a rasa waɗanda kake kulawa ba mala ya ce amma dai ya rage ni ma shaida ne inna ta ce haka nake so ai allah ya baka abun yi kai aure kowa ya huta murmushi sardauna ya tashi yana faɗin amin nata sannan aminu allah ya ƙara lafiya wallahi tun da abin ya faru na bar garin sai jiya na dawo shi ya sa ka ga ban zo duba ka ba aminu ya ce ba komai bala ai dama na san ba za ka zauna ba bala ya ce dole na gudu domin ni ne na yi silar rashin cin zaben mai gida ya so ya ci zaben nan ta ƙarfin sihiri amma sai na lalata masa komai gani na yana niyyar mai da ni mushriki dole shi ya sa ni kuma na nuna masa na fisa wayo haka kawai kura da shan bugu gardi da kwace kuɗi haka kawai yana kwance cikin ac ni kuma ya sa ni na je makabarta cikin dare wai na binne masa asiri abubuwa da yawa fa ya kawo mani wai na je na aikata saboda baya so ya je wani ya gansa mutuncinsa ya zube ni kuma da bani da mutunci sai ya karasa zubewa wallahi tun da ya faɗa mana haka na ji ba zan iya aikata masa hakan ba domin na lura 'yan siyasar nan amfani kawai suke da mu shi yasa ina jin an cire maka hannu na bar garin dama ana gobe za zabe ya cika ni da kuɗi aminu ya ce wallahi ka taimaki kanka ni gashi da na tsaya domin wani ya ci zaɓe na rasa hannu saboda shi lokaci da ya ji ma faɗa ya kama yi wai mun sa shi ya rasa ƙuri'ar mu ka san da aka ce masa ana neman kuɗi aiki na ko nawa ya bani dubu biyar ya aiko fa da iro ya ƙara kiransa ya ce a rabu da shi baya da kuɗi yanzu shi ma ta kansa yake yi bayan ya ci zaben kuma iro ya ƙara kiransa wayar sama ba ta shiga allah ya so wata rana da ya bani dubu ɗari na kai ma malam a masa sauka ban kai masa ba da su ne aka yi mana aiki da yanzu haka zan zauna ba ni da wanda zai bani wallahi bala na yi kuka sosai na yi rashin baba domin yana faɗa mani gaskiya sai gashi kuɗi sun rufe mani ido na kasa yi masa biyayya lokacin yana raye amma ba komai na yi alkawarin zan yi masa biyayyar bayan ransa littafin sa'adatu ku neme sa yana da faɗakarwa sosai babu ni babu ƙara shiga dabar siyasa zan zamo ɗa na gari kamar yadda mahaifina ya ce yake bukata duk da na na kasa ba zan yi ƙasa a gwiwa ba yanzu ne ya kamata a ce na dage domin nema ma kai kaina abun hannuna zan kula da mahaifiyata kannaina insha Allahu bala daga yau ko karan sigari ba zan ƙara rikewa ba bare kuma wasu kayan maye tabbas mun so mu lalata tunaninmu babu wani abu da shaye-shaye zai ƙare mu da shi Asali ma shine yake birkita tunaninmu ya hana mu neman na kanmu kullum sai dai mu tsaya muna maulatamkar karnuka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 madan yanzu kuma sai shirin ansoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سواروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أتيكم وانا شري نامنا أمسو شنفكه شرين دا أكون kowane idan kun aiko da tambayoyi da suka shafi al'amura na fikihu mukan yi bincike mu fito da amsa daidai gwargwado mu ainihin gabatar gare ku to yau ma dai kamar yadda muka saba ga tambayoyi waɗanda waɗannan tambayoyi ku kuka bujiro mana da su mu kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ba da amsa a wannan wata tambaya ce ga wata baiwar Allah da ta rubuto mana ta ce assalamu alaikum filin amsoshin fikihu ina fata kuna cikin ƙoshin lafiya tambaya ta dangane da yin hidima ne ga miji abinda nake nufi bayan haƙƙi wanda yake a kan mata dangane da miji wato ina nufin haƙƙin tamkin shin sauran abubuwa da suka shafi ayyukan gida kamar abinci girka abinci da kwatankwacin abubuwa kamar su wajibi ne ko ba wajibi ba ne dalili na shine misali idan mai gida na ya zo yana son a yi wasu ayyuka ko a yi masa wani abu na abinci ko ƙarfe nawa ne da yake matafiyi ne shi zai iya shigowa gida tsakiyar dare ko da kuwa matarsa tana bacci ya ga dole ya tashe ta ya kuma ce dole ta je ta yi abinci a wannan lokacin wanda idan ba ta yi ba yana nuna cewa ita 'yar wuta ce kuma ta saɓi Allah da sauran maganganu marasa daɗi. Tambaya a nan ya menene matsayin irin waɗannan ayyukan a cikin al'amura na fikihu na musulunci. Da fatan za ku bani cikakkiyar amsa. taku aisha umar daga rafin daɗi to masha Allah to um, masha Allah malama aisha wannan tambaya da kika bijiro da ita hisabillah tambaya ce mai muhimmancin gaske wadda kuma za a iya cewa mahallul ibtila'i ne wato wani guri ne wanda yake faruwa yau da gobe tsakanin ma'aurata a wurare daban-daban to kin yi bayani man da yake kuma bayanin a fili ya fito abubuwa din musamman kamar yadda kika faɗa miji da mata akwai kowanne yana da haƙoƙi wanda yake wuyansa ke kamar yadda mijinki yana da haƙoƙi a wuyansa dangane da nake haƙoƙin ke ma akwai haƙoƙinsa a wuyanki To tambayar da kika yi akwai magana da kika kawo ta tamkin. Lalle wannan tamkin da kika kawo wanda watakila tun da kin kawo tamkin din a larabci wasu masu sauraronmu Na su fahimci mai tamkin tamkin shine duk lokacin da miji ya nemi saduwa da matarsa to ta miƙa wuya gare shi haƙƙi ne namiji din Allahumma illa in akwai wasu abubuwa kamar tana cikin haila ko kuma tana cikin rashin lafiya wacce ba za ta iya kasancewa ta biya masa bukatunsa ba da sauransu amma duk lokacin da ya bukace ta wannan shine haƙƙin tamkin da kamar yadda kika faɗa to sai kike cewa banda wannan sauran haƙoƙi ma wajibi ne kamar kina so ki kwatanta cewa haƙƙin tamkin ɗinan da sauran wasu ayyukan da miji zai nemi matarsa ta yi kamar kwatankwacin wancan ne ko kuma akwai bambanci shine kika kawo misalin mijinki mai tafiya ne zai iya dawa koyaushe cikin dare kuma ya ce ko da kina bacci zai tashe ki ki yi masa abinci da sauransu to fi sabilillahi muna magana ne na fiqihu kuma na shari'a ta musulunci a musulunci inda kika faɗi maganan nan za mu ce akwai bambanci tsakanin haƙƙi wanda ya shafi tamkin da kuma haƙƙoƙi irin waɗannan ko kuma wasu ayyuka irin na gida misali dafa abinci da kike magana a kai dafa abinci bai taba zama daga cikin waɗansu ayyuka wanda suke wajibi akan mata a cikin gida ba ba wajibi bane hasali abin da yake wajibi shine ke da aka auro ki shi mijin da ya kawo ki ya kawo ki cikin gida wajibinsa ne ya tufatar da ke ya baki gurin zama ya baki abincin da zaki ci ya kuma ɗau ɗauɗawainiyar magungunan da zaki amfani da su a lokacin da yake rashin lafiya hatta malaman fikihu a wannan lokaci sun ce hatta akwai abubuwa da ake bukata na gyaran jiki a wannan zamani kamar su wasu mayuka ne ko gyaran gashi ne ko wasu abubuwa wasu ma sun sa waɗannan daga cikin wajiban da yake akan wuyan miji ya biya wa matarsa wannan haƙoƙi din to amma ita kuma mace mafi girman abin da malaman fikihu suka kawo sai suka ce wannan haƙƙi na tamkin tamkin din nan a lokacin da mijinki yake bukatan ki ba faki da uzuri ki ce a'a ke ba za ki je ba ba za ki amsa masa ba balle ma waɗansu mataye waɗanda suke neman jawo kansu masifa suke neman allah ya la'ance su lafiyansu lau ba su da matsala mijinsu zai neme su sai su ce a'a sai ya biya kuɗi haka wannan ba ƙaramin cin amana ne ba ƙaramin kauce hanya ba ne to duk waɗannan wasu abubuwa ne haƙƙin tabkin haƙƙi ne na miji amma zancen dafa abinci dafa abinci baya daga ciki mace ta kasance wai dolan dole kowane lokaci musamman kamar yadda baiwar allah nan ta yi bayani tana cikin bacci ka je ka dawo daga tafiya karfe kamar dare a ce sha biyun dare ko sha ɗayan dare ka zo tana tsakiyar baccin nan ka ce za ka tashe ta ka ce ta tafi kicin ta maka girki ai wannan kaga akwai zalunci a ciki in kuma ba maka baka nemi ka fara abin da sabo wannan ba ƙaramin al'amari ba ne domin babu wani sabon Allah a nan da ta yi saboda kurin ba ta tashi ta je ta yi maka abinci a irin wannan lokacin ba yin abinci ko yin girki da mata suke a cikin gidaje ana yi ne bisa yanayi na zamantakewa ba wai bisa wajabci ba me yanayi na zamantakewa shine ita matar ta dinga ji a jikinta cewa lallai kamar yadda bawan allah nan zai fita wajen neman abin da za su ci ya fada can ya shiga nan rani da zafi da damuna da waye ya samo abin da za a siyo abinci a kawo cikin gida to ke kuma baiwar allah ai ko ba komai dai kunya ma za ta sa ki da tashi dai ki dafa abun nan da shi ya je ya wahala a waje ke kuma ki wahala a cikin gida ki share nan ki goge nan ki ga gida yayi tsafta sannan ki tashi ki girka abubuwan da mutanen gidan da ke da mijinki da 'ya'yanki za ku ci wannan wani abu ne wanda yake urfi ya zo da wannan al'amari bisa al'amura ko da dai ya zama al'ada daga nan aka mai da abin kamar ya zama addini ya zama wajibi ne amma a hakikatan a cikin al'amura na fikihu wannan ba wajibi ba ne to saboda haka idan irin wannan yanayi ya zo ya zo ya tirsa saki ya ce dole dole in ku baki ba kin shiga fushin Allah Allah zai la'ance ki to a wannan ba gaskiya bane ba wani fushin Allah da zaki shiga irin wannan yanayi babu wata la'anan Allah da za ta zo a kanki hasali ma malaman fikihu ma cewa suka yi in ma kika haife masa da sannan wannan dan gai gashi danki ne dansa ne sai kika ce da shi malam wannan ɗanamu namu ni fa wannan maman da yake ya kamata ɗan nan ya sha to sai fa ka biya kuɗin da za a dinga shayar da yaron nan wannan maman wasu suka ce tana da daman ta karbi kuɗi wajen shayar da shi ko kuma ta ce to ba za ma ta shayar da shi ba ya je ya samo mai shayarwa a waje ya biya kuɗi a shayar da ɗansa so waɗansu ma sun kai ga wannan marhalan fa suka ce hatta shayar da dama ma za ta iya neman lada a wajen mijin duk da cewa ɗansu ne fa to yaya kuma zancen wani dafa abinci a cewa ya zama wajibi in ba ta yi ba zai zama wai ta shiga tsinuwa ko kuma la'ana ta Allah ta'ala to gaskiya a daina wa addini hawan kawara a daina fassara abin da Allah bai sa ba ana kawo shi ana cewa haka al'amura nan fikihu yake al'amuran fikihu ba haka yake ba saboda haka ina fata wannan tambayar da kika yi amsar a fili da ita ce cewa maganganun da ya kai a miki na cewa in baki tashi kin girka masa wannan abincin ba kin yi sabo kin shiga cikin la'ana kin yi wato wannan ba gaskiya ba ne malaman fikihu ba su dora irin wannan hidindimun na yi wa miji abinci a cikin gida a matsayin in ba a yi ba an aikata sabo amma kuma kurin shawara gare ki shine matukan kin ga za ki iya ko ba wani matsala ce babba wacce za ta hana ki ba to ki tashi ki masa din kuma shi ya fi alheri domin zai ƙara danƙon zumunci tsakaninku ainihin zamantakewanku ta cikin gida tsakanin ke da mijinki da 'ya'yanku duk wannan abun zai kara dankon zumunci za a ci gaba da zaman lafiya zai ka cewa ke mace ce mai kyautata masa shi ma zai ji daɗi gobe ya kyautata miki akan wannan babin ya kamata ki tashi ki masa hidindimin da ya kamata a yi wa miji amma ba akan cewa wai shi yanda ya fito da abun ba wannan a takaice shine abin da ya kamata mu fahimta to ga shi amsa ɗaya muka bayar a cikin wannan shiri amma kuma lokaci yayi to za mu tsaya sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau Duniyar mu a yau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 karya a kasar da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kwararre a majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya yi gargaɗin cewa matsalar take haƙƙin ɗan adam tana ƙara yin kamari a ƙasar afghanistan ƙarƙashin gwamnatin ƙungiyar taliban mai ikirarin addinin islama kuma matsalar tana neman rikidewa zuwa ga mulkin kama karya da cin zarafin ɗan adam a rahotonsa na farko da ya gabatar ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman mai kula da harkokin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar afghanistan richard bennett ya bayyana cewa batun take haƙƙin ɗan adam a ƙasar afghanistan ƙarƙashin gwamnatin ƙungiyar taliban tun bayan da ta karɓe madafun iko a ƙasar a watan agustan shekarar da ta gabata ta 2021 ta ƙara ta'azzara musamman cin zarafin mata da ɗaukan fansa kan 'yan adawa da masu sukar salon mulkinta da kuma musgunawa mabiya addinai da suke 'yan tsiraru a ƙasar gami da ɗaukan matakan matsin lamba kan kafafen yada labarai Richard Bennett ya nuna matukar damuwarsa game da yadda mata da 'yan mata suke fuskantar matsalolin cin zarafi da take musu haƙoƙi a matsayinsu na 'yan ƙasa da haramta musu haƙoƙinsu a fagen siyasa da tattalin arziki da kuma zamantakewa gami da al'adu baya ga dakatar da karatun sakandare ga 'yan mata Banet yana mai jaddada cewa bai taba ganin wata ƙasa ko jin labarin yadda ake tauye haƙƙin manyan mata da 'yan mata a dukkanin ɓangarorin rayuwa gami da don kofar da su cikin ɗan gajeren lokaci ba irin Afghanistan. jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa duk da mummunan ƙangin da manyan mata da 'yan mata suke ciki a ƙasar amma sun kasance a sahun gaba a fagen ƙoƙarin kare haƙƙin ɗan adam da kuma ci gaba da gwagwarmayar neman haƙoƙinsu a fagen rayuwa kamar yadda jami'in na majalisar ɗinkin duniya a cikin rahotonsa ya jaddada batun yadda ake ƙaddamar da tsararrun hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan tsoffin jami'an gwamnatin ƙasar ƙwararren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya jaddada cewa yana tsananin damuwa kan yadda jami'an sabuwar gwamnatin afghanistan suke ci gaba da ɗaukan matakan wuce gona da iri kan tsoffin jami'an tsaron ƙasar da manyan jami'an tsohuwar gwamnatin afghanistan ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kansu da sace su ba tare da sanin makomarsu ba shin suna raye ne ko kuma an kashe su duk da sanarwar da sabuwar gwamnatin taliban ta fitar cewa an yi ahuwa tare da yafiya ga dukkanin tsoffin jami'an gwamnatin kasar a ciki har da rundunar tsaron kasar Richard Bennett ya fayyace cewar 'yancin 'yan jaridu da 'yancin faɗin albarkacin baki a Afghanistan suna fuskantar matukar takuri kuma samun bayanai ko ƙarin haske kan wani batu da ya saba wa mahangar gwamnatin ƙasar suna daga cikin ƙalubale ga dokokin ƙasa da za a ɗauki matakin hukunta ɗan jarida a kai ballantana wallafa ra'ayi da ya hannu riga da na mahukuntan ƙasar. 'yan jaridu suna fuskantar farmaki da samame da tsoratarwa da kuma kamu tare da tsarewa game da fuskantar katsalandan a harkokin da suka shafi ayyukansu daga jami'an tsaron gwamnatin kasar kamar yadda kungiyar fararen hula suka durkushe cikin sauri kuma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suke fuskantar matsin lamba ba kakkautawa hakanan babu wata zanga-zangar lumana musamman daga 'yan adawa da za ta gudana lami lafiya ba tare da an ɗauki matakan nuna ƙarfi ƙarfi fiye da kima kan masu gudanarwa ba a ƙasar jami'in kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar ta afghanistan yana mai jaddada cewa idan aka kalli waɗannan matakan manyan alamu ne da suke kai ƙasa zuwa ga mulkin kama karya har ila yau richard banat ya yi nuni da cewa tun bayan da kungiyar taliban ta karbe ragamar shugabancin kasar afghanistan yancin bangaren shari'ar kasar ya shiga cikin mawuyacin hali kuma ana rusa cibiyoyi masu kula da kare haƙƙin dan adam a kasar gami da hana kungiyoyin kare haƙƙin dan adam masu zaman kansu gudanar da ayyukansu lamarin da ya zame babban abin tashin hankali da firgici kan makomar kare haƙƙin dan adam a afghanistan wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa babu wata kafa a afghanistan da za ta iya ɗaukar matakin ƙalubalantar girman take haƙƙin ɗan adam da ke faruwa a ƙasar na a yi la'akari da ayyukan cin zarafin ɗan adam a hukumance don hukunta masu hannu a aikata laifin ko gabatar da jiya ga iyalan waɗanda cin zarafin ya shafa hakanan rahoton richard bennett ya kara haske kan yadda 'yan tsirarin kabilu da mabiya addinai da mahangar addini suke fuskantar matakan musgunawa da cin zarafi har ma da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kansu lamarin da ke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi musamman tun daga watan agustan shekara ta 2021 bayan da kungiyar taliban ta karbe madafun ikon kasar rahoton yana fayyace cewar ana kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wuraren ibadunsu da cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu da suke yankunansu kamar yadda rahotanni suka tabbatar da yadda ake yin awon gaba da 'yan tsiraru mabiya addinai ko aƙida ana gana musu dangogin azaba da a wani lokaci kan kai ga hasarar rayukansu ko koransu daga muhallinsu ko kuma yadda ake kyamatarsu a tsakanin al'umma akan ya tilasta musu yin gudun hijira daga muhallinsu domin neman mafaka mafi aminci a cikin ƙasar ko ƙasashen da suke makwabtaka lamarin da ya zama dole akan hukumomin ƙasa da ƙasa su hanzarta ɗaukar matakan bin diddigin ire-iren waɗannan ayyukan cin zarafin ɗan adam domin samar da mafita a gefe guda kuma richard bennett ya bayyana jin daɗinsa kan irin tarbar da mahukuntan ƙasar suka yi masa a ziyarar da ya kai afghanistan a watan mayun wannan shekara da kuma yadda suka yi musayar ra'ayoyi a tsakanin su inda ya tunasar da su wajabcin da ya rataye a wuyarsu na kare yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da afghanistan take ciki yana mai jaddada fatan ganin irin wannan zaman tattaunawa ya ci gaba da gudana tsakanin mahukuntan afghanistan da wakilan hukumomin ƙasa da ƙasa Richard Bennett ya kara da cewa tabbas halin kare haƙƙin ɗan adam ya kasance abin damuwa tsawon shekaru masu yawa a Afghanistan tun kafin ƙungiyar Taliban ta karba iko da ƙasar a watan Agustan shekara ta 2021 kuma tun a wancan lokaci ake neman hanyar shawo kan ire-iren waɗannan matsaloli da suke addabar jinsin ɗan adam a ƙasar. Sakamakon haka Mr. Richard Bennett ya buƙaci ƙungiyar Taliban da dukkanin ɓangarori na ciki da wajen ƙasar musamman ƙasashen duniya da su ɗauki kwararan matakai cikin gaggawa don sauya yanayin da ake ciki a ƙasar da kuma tabbatar da cewa dukkanin 'yan ƙasar afghanistan sun samu 'yanci a matsayinsu na 'yan adam a fuskar tattalin arziki da zamantakewa da kuma al'adu har ila yau mr richard ya buƙaci shugabannin taliban da su yi furuci da cewa lalle ana cin zarafin ɗan adam a ƙasar tare da neman hanyar magance matsalar ta hanyar mutunta haƙoƙin mata da 'yan mata gami da ƙananan yara da kuma sauran al'umman ƙasar kasar da suke cikin halin tsaka mai wuya ta yadda za su kasance al'umma ɗaya masu mutunta mahanga da bambance-bambancen ra'ayi da aƙida tare da aiwatar da doka da oda ciki har da maido da ayyukan cibiyoyi da hukumomi masu sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar kamar yadda Mr. Richard ya jaddada yin kira ga shugabannin Taliban kan su rubanya tsakanin kalamansu da ayyukansu domin tabbas al'ummar Afghanistan da al'ummun duniya za su yi hukunci kansu ne daidai da abin da ke faruwa a ƙasa a cikin ƙasar Mr. Richard yana mai cewa dole ne mu zame masu ba da muhimmanci musamman ga kiraye-kiraye da al'ummar Afghanistan take yi don neman biyan bukata a fagen rayuwa da nufin wanzar da gaskiya da adalci. gami da tunkarar kalubale da matsalolin da suke fuskantar mu a kasar tare da ɗaukar matakan gudanar da gyare-gyaren kurakuran da aka tabka a baya da waɗanda suke kunno kai a halin yanzu domin samar da zaman lafiya da aminci a fagen rayuwar mu ta nan gaba a gefe guda kuma wakiliyar kasar qatar a hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta kirayi hukumomin ƙasa da ƙasa kan ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da gwamnatin taliban da take rike da madafin iko a ƙasar afghanistan domin samun damar taimaka mata a fagen shawo kan manyan matsaloli da suke addabar ƙasar musamman a fagen kare haƙƙin ɗan adam da wanzar da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar wannan kira na ƙasar qatar ya zo ne a yayin zaman hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya karo na ɗaya a birnin Geneva a ta bakin wakiliyar ƙasar ta Qatar a hukumar Hindu Abdulrahman Al-Maftan tana mai bayyana rashin jin daɗinta da tsananin damuwarta kan yadda rahoton wakilin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta Afghanistan Richard Bennett ya bankaɗo yadda matsalolin cin zarafin ɗan adam musamman mata da 'yan mata suka yi katutu a ƙasar baya ga matsalolin tattalin arziki da bullar ƙarancin abinci abinci inda mutane miliyan goma sha takwas da digo tara suke fama da matsalar wadataccen abinci a kasar baya ga kalubale a harkokin kiwon lafiya gami da ci gaba da aiwatar da takunkumai da aka sanya wa kasar a bangarorin harkokin bankuna da na hada-hadan kudade a kasar lamarin da ya ƙara wurga kasar ta afghanistan cikin halin kakanikayi da ya zame dole a yunkuro domin ceto rayuwar dan adam cikin gaggawa a kasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. sauraro da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. A safiyar yau Juma'a ce aka fara taron kungiyar Shanghai Cooperation Organization ko SCO a takaice karo na 22 a birnin Samarkand na kasar Uzbekistan. Kamfanin dillacin labaran IP na kasar Iran ya bayyana cewa shugaban kasar Iran Said Ibrahim Ra'isi ya isa kasar Uzbekistan tun ranar Laraba. kuma ya gana da shugaban ƙasa shaukat mirzayev na ƙasar inda ɓangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa dangantaka tsakaninsu har ila yau a taron suo da aka fara yau shugaban ƙasar iran ya gana da takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin inda suka tattauna al'amura da suka shafi ƙasashen biyu da kuma halin da ake ciki a matsalolin tsaro da tattalin arziki da suke addabar ƙasashen duniya. kafin taron sco dai na yau juma'a shugaba ibrahim ra'isi ya gana da babban sakataren kungiyar ta sco inda babban sakataren ya bayyana cewa matsayin iran a yankin asiya ya kai ga tana da amfani mai yawa ga kungiyar kasashen sco masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh